York contre ce membre de la famille royale britannique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16 sha shida, Ana iya samu mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku a shirin mu na wannan hantsi na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a cikin shirin da za mu gabatar muku a daidai wannan lokaci za ku ji cewa waɗansu kwamandojin mayakan Boko Haram ciki hadda babban mai kera musu bama mai sun yi saranda tare da ni wuya garin dinar sojojin Najeriya a jamhuriyar Nijar za a ji cewa mutane fiye da ɗari biyu ne hukumomin kasar suka bayyana cewa sun kamu da cutar amai da gudanawa ko kuma kwalara kuma har an samu fiye da goma da suka sheka lafira idan muka sake komawa tarayyar najeriya za a ji cewa kungiyar matasan jihar taraba ta shirya wani taron karawa juna sani ga matasan jihar domin ganin sun kawo tasu gudunmuwa ga cigaban jihar su muna dauke da shirin 'yan kasa da hukuma da sharhin jaridun jamhuriyar nijar amma duka wannan zai zo muku ne bayan na miƙa ko a Washington DC domin sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ga dukkan alamu hatta haɗin gwiwar matuƙar ƙarfin sojin Amurka da na jami'an tsaron ƙasar Afghanistan zuwa yanzu ya kasa taka birki ma mayakan Taliban a Afghanistan. waɗanda ke ci gaba da fatattakar sojojin gwamnati mafiya ingantattun makamai da kuma yawan gaske a wani ƙoƙari na mallakar ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. jiya litinin jami'an gwamnatin amurka sun bayyana halin da ake ciki a kasar ta afghanistan da abun damuwa matuƙa sana masu nuni da yadda taliban ta yi ta kwace hedkwatocin larduna har biyar cikin sa'o'i 72 al'amarin da bai faru da rashin sanin manya a hedkwatar tsaron amurka ta pentagon ba a ta bakin sakataren yada labaran pentagon john kirby afghanistan bata kama hanya mai kyau ba yana mai cewa sakataren tsaron amurka leo austin ya damu kamar sauran al'ummar duniya jiya litini 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dattawan amurka sun gabatar da wani gagarumin kujeri na inganta lafiyar jama'a wanda zai faɗaɗa sassan da gwamnatin ƙasar ke taka rawa wajen inganta rayuwar miliyoyin amurkawa Shirin a hukumance ya kunshi da dama daga cikin irin alkawuran da shugaba Joe Biden ya yi lokacin yakin neman zaɓe na shekara ta ashirin na baiwa matalauta damar shiga sahun Amurkawa masu tsakatsakin karfin tattalin arziki. A lokaci guda kuma zai faɗaɗa irin hidindimun da gwamnati ke yi wa jama'a a ƙarƙashin shirye-shiryen da ake da su yanzu da kuma sabbin da za a ƙirƙiro. Kudirin zai tanaji bayar da ilimi na bai ɗaya kyauta ga yara ƙanana 'yan shekaru uku zuwa hudu gabanin soma makarantar ƙananan yara ta kindigatin da kuma karatu kyauta na tsawon shekaru biyu a kwalejojin al'umma ga waɗanda suka kammala manyan makarantu na high school ga amurkawan da suka manyanta kuwa kudirin ya tanaji kashe ƙarin kuɗi wajen inganta rayuwarsu ta yadda gwamnati za ta ɗau nauyin karo na farko na buƙatar gilashin gani haƙoran roba da kuma na'urar inganta ji amurka tare da haɗin gwiwar birtaniya da canada sun ƙaƙaba sabon takunkumi ga ƙasar belarus jiya litini ranar da aka cika shekara guda da fara zanga-zanga a wannan ƙasar ta gabashin turai kan zaben da mutane da dama ke ganin an tafka magudi ciki tun bayan fara zanga-zangar shugaban ƙasar ta belarus alexander lukashenko ya ɗau tsauraran matakai kan masu zanga-zangar lumana da kuma 'yan adawar siyasa a maimakon ta girmama abin da mutanen belarus ke so kiri-kiri sai kawai gwamnatin lukashenko ta shiga yin magudin zaɓe ta biyo bayan hakan da munanan matakan murkushe masu ra'ayin da ya saba nata a cewar shugaban amurka joe biden a wata takardar bayani rundunar sojin amurka za ta buƙaci sojoji su yi allurar rigakafin cutar covid-19 zuwa tsakiyar watan satumba a wata takardar da ya tura ma sojojin sakataren tsaron amurka leo austin ya ce zai buƙaci amincewar shugaba joe biden don sa yin rigakafin zama wajibi zuwa tsakiyar watan satumba ko kuma da zarar hukumar tantance kayan abinci da magunguna ta amurka fda a takaice ta bayar da izini na ƙarshe na amfani da rigakafin pfizer wanda duk ya zo na farko a cewarsa takardar ta yi kira ga sojojin da su shirya ma wannan buƙatar sannan austin ya ƙara da cewa ba zan yi jinkiri wajen saurin ɗaukar mataki ko kuma baiwa shugaban ƙasa wata shawara ta daban ba muddin naga akwai bukatar yin hakan a wata takardar bayani ta jiya litini Baden ya ce yana matukar goyon bayan saƙon na austin sannan ya ce yin rigakafi zai sa sojojinmu su kasance cikin ƙoshin lafiya su fi kare iyalansu kuma hakan zai sa sojojinmu su kasance cikin shiri don gudanar da aiki a ko'ina a duniya jiya litinin kasar canada ta sake bude kan iyakarta da amurka ga 'yan kasashen waɗanda suka yi allurar rigakafi saboda tafiye-tafiye waɗanda ba ma na dole ba karo na farko da amurkawa za su iya yin hakan tun daga watan maris na shekara ta dubi da ashirin. a ƙarƙashin wannan tsarin baya ga rubuta takardar buƙatar yin hakan sai kuma matafiya sun gabatar da shaidar yin cikakken rigakafi da irin allurar da ma'aikatar lafiyar ƙasar ta amince da ita da kuma shaidar ba a dauke da cutar covid-19 a gwajin da aka yi cikin tsawon sa'o'i 72 da suka gabata ana iya sauke manhajar rubuta bukatar a wayar salula kafar labarai ta associated press ta ce a yayin da hukumar kula da kan iyakar canada bata ce ga yawan mutanen da take ta zaton za su zo daga amurka ba shi kan wani kamfanin amurka da kan yi gwajin corona ya kun bayar da sakamako a ranar ya ce irin ayyukan da yake yi sun ninku har fiye da sau uku a 'yan makonnin nan. labarun duniya kenan suka zo muku daga washington dc daga nan sashen hausa na muryar amurka a halin yanzu za mu shiga taskar rahoton da muke ɗauke da su inda za mu leƙa a tarayyar najeriya daga farko a Najeriya waɗansu kwamandojin mayakan boko haram ciki har da babban mai kera musu bama-bamai sun yi saranda tare da miƙa wuya ga rundunar sojojin najeriya daga birnin tarayya abuja ga rahoton hassan mai na kaina manyan kwamandojin mayakan boko haram ciki har da babban mai kera musu bama-bamai da kuma mataimakinsa tare da sauran iyalansu baki daya su ne suka yi saranda tare da mika kansu ga dakarun operation haɗin kai a yankin bama da ke jihar borno a shiyar arewa maso gabashin najeriya babban kwamandan runduna ta bakwai na mayakan najeriya brigadier general abdulwahab iyitayo shine ya karɓe su a sassanin brigade na 21 da ke cikin garin na bama General Iyitayo ya yaba masu ya kuma neme su da su tuntuɓi sauran mayakan da ke cikin dazuka su masu mika wuya domin a inganta musu rayuwa a wata cibiya da gwamnatin tarayya ta tanadar. General Abdulwahab ya kuma rarraba musu suturu, abinci da sauran kayakin bukatu na yau da kullum. Kimanin mayakan Boko Haram 335 ne suka yi saranda tare da mika wuya da kuma iyalansu kimanin 746 maza da mata manya da yara. biyo bayan hare-hare masu zafi da dakarun Najeriya ke kaiwa. Tuni dai wannan saranda na masu ikirarin jihadi ke ci gaba da jan hankalin manyan malamai a Najeriya. A Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri shine sarkin malamai na Duguri kuma shugaban kwamitin malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Da farko dai tukunna su kansu a waɗanda suka miƙa daɗin da cewa sun tuba to abin da za su yi shine na farko tsarkake niyyar su wajen wannan tuba kuma su ci gaba da istighfari da roƙon Allah madaukakin sarki bisa duk laifukan da suka yi a baya sannan kuma ita hukuma wannan babban abun farin ciki ne gare su da kuma kasar gaba daya saboda gwagwarmai a baya ta sa waɗannan bayan Allah har Allah ya sa aka ci nasara a kansu dama nasara kashi biyu ce in ma a yi nasaran a yi galba a kansu a fagen daga ko kuma a yi nasara a kansu wajen su bar wannan abun da ake so su bari da ta'addanci to kuma sai gashi Allah ya sa sun daina wannan abun dan kashin kansu don haka ita jami'an nan gwamnati ko kuma jami'an tsaro sai su dubi abubuwan da suka dace ta hanyar ainihin wato jawo hankalinsu da kuma kokarin wayar musu da kai akan mummunar ayi da aka cusa musu wajen nuna musu cewa ainihin wato addini daban ta'addanci daban kuma duk abubuwan da suke yi to akwai buƙatar in ma an tusa musu ra'ayi ne da sunan addini to akwai buƙatar jawo hankulansu ta hanyar wasu maluma waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke tafiya da zamani wajen nuna musu facewa ga illar wato ɗaukan makami ka yaƙi ƙasarka da kuma ainihin jama'ar da musulmi ba su gani ba amma musulmi ne ko waɗanda ba musulmi ba da kuma nuna musu ba masu ba har waɗanda suke da niyyar yin ah, saranda ko miƙa wuya nan gaba domin abun ya zama na sun gane cewa dama an cutar da su aka cusa musu wannan munanan ra'ayi. A Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malamai na Duguri, kuma shugaban kwamitin malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Hassan Mainakaina. Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A halin yanzu sai makwabciyar Najeriya jamhuriyar Nijar inda hukumomin kiwon lafiyar al'ummar kasar suka ba da tabbacin barkewar annobar cutar amai da gudana wato kwalara a jihohin da magaran maradi da doso inda aka kiyasta cewa an gano mutane sama da ɗari biyu da suka kamu da wannan cutar lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da goma saboda haka aka yi kiran jama'a da ta kula da sha'anin tsafta don kare kai daga yaduwar wannan allobar kamar yadda ministan kiwon lafiya dr idi iliyasu mai nasara ya bayyana a wani taron manema labarai da ya kira a damagara kama yankoki waɗanda an ka samu wannan matsala yankin cikin tanut da magarya da magaram ta kaya da miriya a maraɗi a cikin garin maraɗi ne da kuma ƙasan madarunwa da gidan rumshi a doso wajen gaya ne da dogon duci to ranar da ya shigo a ranar shidda ga wanga wata da muke ciki kamar mun samu adadin mutum 213 da sun ka samu wannan ciwon kuma an samu mutum 12 da sun ka rasa rayukansu cikin 213 ga jihar da magara an samu mutum 125 da sun ka kawo mutum tara sun ka rasa ransu jihar maradi an samu mutum 85 da sun ka kamu mutum uku sun ka rasa rayuwarsu jihar doso an samu mutum uku amma allah ya kiyaye su zaman da ake har yanzu dai ba a samu wata matsala rashin rayuwa ba minister ta ɗauki matakai game da masu kama mata an yi shan hankali ga duka jihar ga takwas su yi taka tsantsan tun da mun sha abin da ke wakanuwa makwabtanmu game da irin wanga ciwon da kuma matakan da kamata a ɗauka waɗanda ke shigowa waɗanda muke ganin suna da alamomin su kamuna wannan ciwon an kai magani an kai eh, abubuwa na bincike don in mutum na amai da zawo da an yi bincike da wannan abun a gano in wannan ciwon ne gare ba sai an ɗauko kuma an zaka nan ne eh, nan ya mai kuma muna son mutane su ba da haɗin kai ga a ga mutum na amai da zawo a ɓoye a ce ai kwalara ce a ba ciwon kunya bane ciwo ne wanda ke iya zawa duk lokaci kuma ciwo ne wanda ke zawa wuri wanda babu tsabta balle in an yi ambaliyar ruwa in an yi ambaliyar ruwa ba irin ruwa cutar da ba su iya kawa su watsa duk cikin gidaje ya kamata mutane su tsaftace mahallinsu kuma ko ba su da rijiya ko ba su da ruwa na furaji ruwan nan a dafa su ko su yi umarni da wannan maganin da an karaba musu To a halin yanzu sai mu sake komawa tarayyar Najeriya inda kungiyar matasan jihar Taraba ta shirya wani taron karawa juna sani ga matasan jihar game da irin rawar ganin da suke iya takawa domin ci gaban jihar su da kuma hanyoyin da za su bi domin kaucewa rigingimun siyasa. Hakan ya biyo bayan kammala taron shugabanni a matakin unguwa-unguwa na jam'iyyar adawa ta APC a jihar ta Taraba wanda ya bar baya da kura daga jihar ta Taraba ga rahoton wakilin muryar amurka salisu muhammad garba a yayin da jam'iyyar apc ta kammala zaben shugabanninta a matakin unguwanni a najeriya a jihar taraba kuwa wannan zaben ne ya bado baya da kura hakan ta sanya kungiyar matasa na jam'iyyar apc na jihar taraban suka yi taron ƙara wa juna sani domin kira wa matasa da kuma iyayen yaran da dai ya kamata a yi ba fadace-fadace ko ko soke-soken al'umma ba ya kamata a zauna a yi nazari a ga yanayin da za a yi domin a kai ga jihar taraban gaba Honorable UC Buba shine dai shugaban kungiyar matasan. Na koyi masa tambaya kan cewar ko menene ma yasa aka yi wannan taron karawa juna sanin? Saboda mu ja hankalin shugabanninmu na jam'iyyar APC abin takaici da yake damu amma sai lokacin da abu ya gabato sai kaga kayunan manya-manyan mu yana radewa hakan baya mana daɗi sai ma Allah kai ba hankali nesa muna wahala mata na kuka maza na kuka tattabai na kuka su haɗa kansu su karan kansu sun san nagartattu sun san wanda za su iya su yi faɗan su kwata ma taraba state yancinta su haɗa kai su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. duba da cewar wannan taron da kungiyar matasan suka yi sun gayyaci dattawa mata da kuma maza domin zakulo mafita akan ɗora matasan jihar taraba ga tubalin na tsira hajiya husaina waziri kona ita ma dattijiya ce a jihar taraban ta koyi nata jawabin kamar haka. muna kira da babban murya ga iyaye mu mata mu rinka yi wa 'ya'yanmu faɗa da shiga rigingim maganganu na siyasa duk abun da ya samu yaro matsalan akan uwa ne dan Allah mu dage mu ta faɗakarwa wa mu da su guji tashin hankali su jigogi kuma a jam'iyyar APC muna roko da su haɗa kansu. Shi ma a nashi bangaren Comrade Adamu Usman Ɗanladi kira yayi ga matasa akan cewar ya kamata su mai da hankali halin da ake ciki hali ne na yadda za a yi a fidda jihar Taraba daga halin da take ciki. Matasan mu dawo da hankalin su guje daya su zauna su yi ma kansu fada. Yaushe gari ya waye ba ma je ko ina ba a yanzu suna sare-sare suna kashe-kashen 'yan uwansu wanda su wa'innan 'yan siyasa da muke bi ba 'ya'yansu kuma da muke ganin suke fitowa ake harkan siyasan nan da su so shin mu da muke faɗa ke sare-saren junan junanmu nan akan ci gabansu idan sun samu suna tunawa da mu duba da cewar dattawa na da rawar da za su taka gurin daidaita al'amuran matasa a jihar hakan ta sanya alhaji ahmadu lado wani dattijo ne a jihar taraban shi kuwa kiraye ga matasa kan cewar mu da muna kaito da abubuwan da suke wakana a jami'an apc shin mu yi fama da kunci da muke ciki na rashin cin gaba ko mu yi fama da kuncin da rashin ɗaukar matasa aiki ba za a yi tunani da kuma sare-sare ne kamata ba za a a tun bace ko ina ba matasa mu kuma na jan hankulan su a daina amfani da su wajen aikin a sha abin jira dai a gani shine ko wannan taro da kungiyar matasa suka yi zai haifar da ido salisu muhammad garba sashen hausa na muryar amurka daga jalingo a najeriya To an gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton a halin yanzu ga Muhammadu Ibrahim Kwari dauke da shirin 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. Mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne. don Masu turare Assalamu alaikum barka da kasancewa da kuta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwale zan gabatar. Akwai wasu bangarorin Najeriya da mu manoma ba mu ma'a zuwa gonakinmu. In har ba a yi wannan forest marshal ɗin ba, to a ɗaya barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane. Abin da mutanen kudu mazauna arewa ikamata su taka, su wayar da kan al'umma su. cewa muna zaune da da mutanensa a nan lafiya cikin aminci. Ka duba kamar ita chatar Afirka hakkin kariya na tsaro ga mutum ya hada da haddar right to food security hakki na samar da abincin da mutum zai ci. Masu saurare yau shirin 'yan kasa da hukuma zai mai da hankali ne akan kalubalen tsaro a Najeriya da kuma 'yancin 'yan kasa na samun tsaro daga mahukunta. A dakace mu. Fitina barci da gaba da fita Allah wadaran mai ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura Madalla. Masu rare manoma a Najeriya na ci gaba da bayyana fargaba dangane da yadda haƙƙinsu na gudanar da noma cikin lumana. Babu wata tsangwama ke neman saraya la'akari da dagulewar lamuran tsaro a ƙasar. yanzu haka dai manoman na bayyana shakkun gudanar da aikin samar da abinci yadda ya kamata a bana saboda sace-sacen mutane da kai farmaki ƙauyuka da garuruwa musamman a yankin arewa maso yammaci da yankin gabashi da kuma tsakiyar najeriya hakitar kabiru ibrahim shine shugaban kungiyar manoman najeriya akwai wasu bangarorin najeriya da mu manoma ba mu zuwa gonakinmu kuma abin damuwa shine a wuraren da muke ganin A harkar abincin ko noman ma ta fi karfi najeriya ta tsakiya da najeriya ta yamma akwai damuwa kwarai a dama can gabashin najeriya ka san dama wannan abu ya daɗe shekara wajen goma sha ɗaya kuma a gaskiya wannan zai zama cikas na samun isasshen abinci a ƙasa kamar yanzu kai ma ka san cewa ana tsada abinci tsadar kuma ta zo don saboda babu isasshe a kasuwa kuma idan dai ba wani abu ya faru ba wannan hitina ta kau wato wannan shekaran ma muna iya samun matsala shekara mai zuwa ma ana iya samun matsala ko min kokarin da muke don mu ci da kasar ba za mu iya ba idan muna shakkar zuwa gona Tuni dai masana harkokin tsaro da bibiyar yadda 'yan ta'adda da sauran bata gari ke gudanar da harkokinsu na ta da hankulan 'yan ƙasa ke baiwa mahukunta shawarwari kan yadda za a murkushe wannan matsala domin akalla manoma su samu sukunin aikin noma domin wadata ƙasa da abinci. Wannan fargaba da suke tana kan hanya, kamar yadda muka fada muka sake faɗa cewa babu yadda za a yi ka samar da tsaro ba tare da ka samu tsaro a cikin dazuzzukan ka ba gona ta kusa da daji cikin garin ma bai samu tsaron babban na gonakin kaga kenan in har ba a yi wannan forest marshal din ba to a dinga ɗai barai da samun tsaro a cikin gonaki da garuruwa da gidajen mutane saboda wannan forest marshal din jami'an tsaron nan na cikin dazuzzuka su ne za su ba wa dajin tsaro a samu control akan dajin ya zama a ce gwamnati tana da control akan dazuzzukanta ta san me yake tafiya a dazuzzukan ta san wa yake ciki me ake aikatawa kashi 85 cikin laifukan da ake aikatawa kamar irin su kidnapping su terrorism su sauran eh, human trafficking da ake yi a daji ake shirya su a daji ake aikata an aikata daji ake komawa to idan aka yi wannan forest marshal din an samarwa daji tsaro an samarwa gonaki tsaro an samarwa ƙauye tsaro an samarwa birni tsaro an kuma samu tsaro a gidaje detective awal Lawal Bala kenan kwararre kan harkokin tsaro. To amma kuma da Hassan Garba guda cikin 'yan gwagwarmaya a Najeriya na ganin kamfanonin wayar tarho na da rawar takawa wajen kwato hakkin tsaron 'yan ƙasa. Musamman la'akari da cewa mata garin na amfani da wayar tarho ne wajen karɓar kuɗin fansa bayan sun sace mutane. na san lokacin da an sace waya suke amfani da sim card su yi tracing inda wayan take to menene zai sa ba za su yi kokari su yi tracing mutanen da suke wannan abun a koina suke ba dama communicating din dole ne zai kasance ko da glo ko da mtn ko da airtel ko da etisalat shine abin da ni gaba ɗaya nake gani laifi ne a kansu wanda ba su da niyyar su gyara har yau ba wani mutum ɗaya da ya taɓa fitowa ya yi magana a kayi ko daga cikinsu ko daga cikin mutane bayan batun kamfanonin wayar tarho akan haƙƙin tsaron 'yan ƙasa za mu je da matasan arewacin Najeriya ke korafi kan gazawar hukumomi a yankin kudancin kasar wajen kare haƙƙin 'yan arewa mazauna can da kuma fashin baƙi kan 'yancin da dokoki da shari'a suka samar ta wannan fuska a dakace mu. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba, inda masu irin wannan a gaba. yancin bai tsina na komai ba sai an manta da su zalunci an zauna an kashe jahilci an tumɓuke tushen lalaci roko da bara da tumasanci na rashin aiki da yawan barci Madala Madalla, matasa yankin arewacin Najeriya na ci gaba da jan hankalin mahukunta da sauran masu ruwa da tsaki, musamman a yankin kudancin kasar kan bukatar yin abin da ya kamata wajen kare hakkin tsaro ga 'yan arewa mazauna kudanci. Kwamar Aliyu Ɗorayi shine shugaban kungiyar rajin shugabanci nagari ta Voice for Credible Leadership a Najeriya. mutanenmu da suke kasuwanci da suke zama a can ha kawai ana ɗaukan nauyin wasu tsirarun mutane suke yin duk wa'annan kashe-kashen da taba mana mutane da sunan ɗan arewa ko bahaushe ko kuma bambancin yare a daidai lokacin da suke zaune a arewa a jihohin mu lafiya babu harara babu tsangwama amma mu a can ba damun mu irin rayuwar da suke arewa kana maganar 'yan arewa da suke kudanci kamar akwai yanayi na tauye musu haƙƙi da kundin tsarin mulki ya ba su na su zauna inda suke so yawa damun magana kundin tsarin mulki a rubuce ne ni zan iya cewa ba wani dan arewa da yake da yanci a kudu amma su suna zaune arewa suna da abin da suke so su mutanen kudu mazauna arewa baka ganin kamar akwai rawar da su taka abin da mutanen kudu mazauna arewa mata su taka su wayar da kan al'ummarsu cewa muna zaune da mutanensu a nan lafiya cikin aminci da kasuwancinsu da gidajensu da iyalansu ba abin da ike damunsu amma mu kuma namu na can ba su da wa'annan amincin. Kamar yadda kowa ya sani 'yancin bil'adama ba ya tabbata sai da cikakken tsaron lafiya da dukiyar 'yan ƙasa. kuma dokokin Najeriya da na nahiyar Afirka sun ba da kulawa ta musamman ga wannan al'amari. Dr. Nasir Adamu Aliyu SAN ya yi tsokaci akan haka. Wato akwai abin da kira African Charter on Human and People's Rights. Mana wato kundin eh, eh, kare haƙƙin ɗan adam na al'umma na afirka a 1982 ƙasashe suka ce to ta fara aiki yanzu yan afirka ita wannan kundin eh, haƙƙi na ɗan adam na afirka daban bangin kowace a duniya dalili shine kasan muke da harka ta communal wato al'umma misali uh, shi isa muke da african charter on human and people's right now abin da aka ce human wato haƙƙin ɗan adam da kuma jama'a ta saba da kowace kundin kare haƙƙin ɗan adam duniya domin ba inda ake gane ake ba da haƙƙin al'umma a sai a afirka to ka sani najeriya ita ma ta sa hannu a wannan to ita kuma ta kuma tsarin mulkin najeriya faɗi shi misali ɗan najeriya wanda aka ce hakkinsa ka duba kamar ita chatar afirka hakkin kariya na tsaro ga mutum ya haɗa da haddar right to food security mana hakki na samar da abincin da mutum zai ci. Dr. Nasiru Adamu Aliyu kenan mai lambar aikin lauya ta SAN lauya mai zaman kansa a Najeriya kuma ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa. kuma ta shi hana su da gaggawa. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku cikin nasara. Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara. amfanin daga shirin mahmud ibrahim kwari na 'yan ƙasa da hukuma a halin yanzu zan jo na ku da suleiman muna barma domin ya kama na sharhin jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar air info wacce ta rawaito cewa bincike a ma'aikatar ba da kwangilar ayyukan gwamnatin nijar wato irmp ya bankaɗo wata mummunar barnar da aka tafka lokacin bayar da wasu kwangiloli masu tarin yawa jaridar ta ce rahoton da wasu cibiyoyin bincike suka fitar bayan gudanar da aikin bincike a ma'aikatar irmp na nunin daga cikin kwangiloli kimanin 368 da aka bayar a shekarar 2020 an gano cewa hanci sama aka bayar da kwangiloli fiye da ɗari. wato sam ba a bi ka'idodi ba wajen ba da waɗannan kwangiloli da aka kesta darajar su a kan miliyan fiye da dubu da ɗaya na saifa jaridar le ta ce akwai buƙatar gudanar da bincike a kan yadda ake tafiyar da kudaden albashin malaman makaranta 'yan kwantaragi shekaru uku bayan da gwamnatin nishar ta mayar da al'amuran kasafta albashin waɗannan ma'aikata a hannun ma'aikatar nijar post jaridar ta ce bayanan da ta samu daga wata majiya na cewa akwai alamar cuwa-cuwa a tattare da wannan aiki har ma wasu na zargin ana wawure kudaden 'yan kwantaragi da suka rasu a maimakon mayar da su asusun bitalmani na ƙasa saboda haka ya zama wajibi a haska fitila domin tantance gaskiyar lamari jaridar lactualite na cewa kotun sai da yawo ta ɗibarwa ɓangaren masu mulkin nijar wa'adi su gabatar da hujjojin da za su wanke kansu daga zargin tafka magudi a zaben da ya haɗa ɗan takarar 'yan adawa Muhammad Usman da basun Muhammad na Pendes tarayya a ranar 21 ga watan Fabrairun da ya gabata. Jarar ta ce kotun na son amfani da waɗannan bayanai domin yanke hukunci a shari'ar da take yi wa waɗannan ɓangarori da ke ci gaba da jayayya a game da yadda zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar Nijar ya gudana. Mu rufe da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa an kaddamar da ayyukan rabon maganin rigakafin masassar cizon sauro a Nijar a ƙarƙashin wani shirin da ke hangen ba da kariya ga kashi 75 daga cikin 100 na yara 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya. yayin da ɗaya gefe za yi amfani da wannan kamfe don aikin tantance yaran da suka kamu da cutar tamowa wace karancin abinci mai gina shiki ke haddasawa abin da ka iya zama wata hanyar bullo da matakan magance karancin adadin yaran da ya kamata a ɗauki ɗawainiyarsu a wannan fanni sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku a yau daga birnin kwannin jamhuriyar Nishar tare taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Mamman bako ke ce da ku a kasance lafiya daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar. Masala.